Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da har-haren da aka kai a jihar Benue inda aka kashe gwamman mutane a yankin Umugidi da ke karamar hukumar otupo Cikin wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ranar Asabar. Buhari ya yi kira da a ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin an dakatar da rikicin tare da hukunta duk wanda aka samu da laifi a faɗan. kamfanin dalancin labarai na ap ya rawaito kuma mun tsaro a yankin da lamarin ya faru suna cewa akalla mutum 74 aka kashe cikin makon da ya gabata a wasu hare-hare biyu da 'yan bindiga suka kai a jihar rikicin ya faru ne a wani yanki da aka saba faɗa tsakanin makiyaya da manoma a jihar ta benue wacce ke arewa maso tsakiyar najeriya miliyoyin mabiya addinin krista a duk faɗin duniya na bikin ista a yau lahadi wacce muhimmiyar rana ce da suke tunawa da tashin yesu almasihu bayan mutuwarsa a fadar vatican an tsara fafaroma francis zai gabatar da wani jawabi da ya sa bai a duk shekara ga mabiya addinin na krista a duk faɗin duniya bayan ya kammala wani taro na sa albarka rabaran luka christopher shine shugaban majami'ar church of christ in nations kokin rcc kaga dama a garin bauchi Ista lokaci ne mai muhimmanci a wurin mabiya addinin Krista. Domin a lokacin Ista ne Yesu almasihu wanda Allah ya aiko shi ya zo domin cetonmu ya cika ta aikin ceto wanda ya ba da kansa aka wahal da shi aka mishi rauni har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu. Akan wannan ne bayan kwana biyu na uku allah ya ta da shi domin tabbatar da nasara akan zunubi nasara akan shedan nasara akan kowane bangare na rayuwa akan wannan ne turban kristanci ya tsaya to idan an biyo mu a mu na rana za a ji cikakken rahoton dakarun ukraine sun kakkaɓe wani makami mai linzami da aka harbo daga yankin crimea da rasha ke rike da shi wanda ya wargaje a sararin samaniyar garin Feodesha da ke kusa da Bahar al-Aswad a cewar wakilin Moscow da ke kula da yankin na Crimea. Ga dukkan alamu kokarin da Rasha ke yi na ganin ta lalata hanyoyin makamashin samar da wutar lantarki a lokacin hunturu bai yi nasara ba. Ji ma'aikatar tsaron Birtaniya wacce ta wallafa saƙon a shafin Twitter a ranar Asabar. a gefe guda kuma rahotanni sun ce yara ƙanana 31 da rasha ta yi garkuwa da su daga yankin kason zuwa yankunan kharkiv sun koma ukraine bayan watanni da suka kwashe da dama a lokacin da aka raba su da iyayensu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akalla fararen hula 44 'yan bindiga suka kashe a wasu ƙauyuka biyu da ke arewacin burkina faso ƙauyukan da ke da iyaka da jamhuriyar Nijar a cewar gwamnan yankin. Laftanar Rudolf Sogo ya ce wannan adadi na hare-haren da aka kai ƙauyukan Kuroku da Tondibi a ƙarshen makon da ya gabata arewacin ƙasar ta Burkina Faso na wucin gadi ne. Abin da ke nufin mai yiwa adadin ya karu a nan gaba. A cewarsa mutum 31 kashe a Sogo sannan an kashe 13 a Tondibi. 'yan sanda a iran sun ce za su fara amfani da fasahar zamani a wuraren da jama'a ke kai komo don ganowa tare da hukunta matan da ke kare dokar sanya hijabi a kasar wata sanarwa da hukumomin iran suka fitar a ranar asabar ta ce za a fara amfani da na'urorin ɗaukan hoto ko kyamara a wuraren da jama'a suke domin gano masu bijirewa dokar sanarwar ta kara da cewa za a rika aika wa masu take dokar hujja da sako na gargaɗi kan yiwuwar a ɗauki matakin shari'a a kansu idan suka sake take dokar adadin mata da ke kin bin dokar sanya hijabi a iran na ci gaba da karuwa tun bayan jerin zanga-zanga da aka yi ta yi a lokacin mutuwar wata bukurdiya 'yar shekara 22 mai suna mahasa amini wacce aka zarga da keta dokar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Bodija Ibadan a daidai lokacin da babu isassun kuɗi a hannayen jama'a. sai da sayarwa ya koma sai dai a yi transfer ko a tura kuɗi a cikin account ko asusun ajiya wanda 'yan kasuwa da yawa suka yanke meme su ce ba su yarda ba. Ko yaya kasuwanci ke tafiya na ji ta bakin wasu wasu 'yan kasuwar Borja Ibadan. Sunana Alhaji Garba Uwa, shaman kasuwar wake Borja Ibadan. Sana wake sai mu ci alhamdulillah saboda lokaci kawai dan taron sufa da shine kawai tsaikonta amma dai tana nan kamar da take kana nufin ba ku sai da kuɗi hannu ne to ba a samun cash da wuya ba a samun kuɗi hannu sai dai aitar sufa su su zuwa sayan wannan wake ba su zuwa da kuɗi idan suka zo waɗansu kowace sufa akwai wanda ma za su sai rabin buhu wani kwango biyar zai ce maka sufa zai maka na ga waken kala kala ne ko eh, wake ya kashi goma ba mu labari kamar wani iri da wani iri akwai to sakkwato dai wanda yake ya kai garwa bakwai yanzu dubu hamsin kuma durom ma dubu hamsin da biyu durom na na, maiduguri sannan oloyi hab gale-gale ana siswa dubu arba'in karamin buhu kenan eh, hab karamin buhu yanzu haka ke kayan da yake taya na ga wani mai ruwan madara na ga wani ja na ga wani fari duk farashin su na da bambanci eh, kenan da bambanci kowane domin shi oloyi yanga da ambata ma idan ya kai kwango saba'in shi a halin da ake yanzu zai kai dubu sittin da biyar eh, ko dubu tamanin buhu na shi ba amma shi wanga horin wake akwai port sokoto wanda ke fitowa daga fatas shi ma garuwa bakwai ana shi dubu 48 shi kuma sokoto gidi wanda aka yi daga ƙasar sokoto shi ma idan ya kai ga ruwa bakwai yana ka dubu hamsin to wannan farashi da ka faɗa min a wannan lokaci ne da kuɗi na fara wuya ko kuma tun can da haka ake sayar da su a kaya bai wani mugun ƙari ba yadda inda kaya kuɗi bai a sosai kaya bai ɗaga sosai ya mugun ƙari ba har yanzu to ina kuke samu wannan wake wake a wake na tuwa daga arewacin najeriya kamar irin maiduguri niger state sokoto state katsina zamfara duka wake na shigowa to wani an kafa su a kasuwa dama dai wanda ababban wake dai wanda an kashi sani saboda mutanen kasa duk abin da za su yi dai su bangaren alale da kosai farin wake kwato. to da wanda an ka rarraye da wanda ba a rarraye ba wani ya yi daraja a saisuwa a wajen zuwa saisuwa kongo wanda an ka rarraye ya yi daraja bai mayewa a sai da shi ba sai an rarraye shi Salamu alaikum ni alhaji murtala Ibrahim birnin magaji local government Zamfara state. suna ta sai da barkono. To wannan barkono yaya kuke ciniki yanzu? To alhamdulillah ka san kashi yayi wahala. Watan kuɗi hannu kenan. Wallahi sai kuɗi hannu dan ni ba ma san tana suwa gaskiya sai kuɗi hannu. To a cikin wannan hali kana sai da kuwa? To yana ciniki gaskiya ba lahi ana dan kama haka nan ba lahi. Wannan tonka ne ko? Eh. To yanzu nawa kake sai da wannan kwano mai bulu dinan babba? To ba da ba mu sai don harashi kusan harashi uku gare. Akwai na 900 tara akwai na ɗari takwas da hamsin akwai na 800 takwas. Talan tonka guda? kala guda ne dama to me yasa bambancin farashi to daga awo ne gaskiya don wasu masu auna da kyau bismillah wasu in sun sai ma 800 ba za su cika gaskiya ba amma ni in dai nace na sai maka 800 to gaskiya zan auna ma gaskiya inda zan auna 900 haka zan auna ma to yanzu ga ni kana sai da kwango na wannan tonka to ga ni insha Allah dai ba dai sai da ba dai akalla dai a sai da kwango 40 to idan ka kwatanta a lokacin da kuɗi ba su da wuya da yanzu da aka dan karancin kuɗi ga hannayen jama'a wani lokaci ne ka fi ciniki gaskiya can da an dan ciniki sosai gaskiya fi sabilillah di ba su wahala to yanzu gashi an yi siyasa kuma har an zabi shugaban bangarori da yawa wannan bai shahi kasuwancin ku ba to gaskiya bai shahi kasuwancin mu saboda dai mu dai abin da shahi kasuwancin mu rashin kuɗi a hannu amma zabe a lokacin zaɓuɓɓukan da an kai bai shahi kasuwanci ba a bai shahi kasuwanci ba yanda hake sai da tonka da haka hake sai da yanzu haka nan muka sai da shi yanda muka sai da haka nan muka sai da shi farashi daidai daidai muka saiwa sunana Adamu Musa sai kulkuli alhamdulillah kuma bakin gwargwado dan gashi nan muna sai da shi kuma suna saye wannan muna sai da shi shi sha ɗaya naira ɗari wannan kuma shi ne ake ce ma sanko shi ko muna saida shi goma naira hamsin. To shi wancan ha ƙanana ƙanana. Wancan shi ake ce ma ɗan mejala naira ɗan mejala wasu muna saida shi sha biyu naira hamsin. Da wannan da wannan kala guda ne? Duk kala su ɗaya don muna wancan shi kuma shi ya ƙarami ana saida shi shida naira hamsin shi. To ya farashin su? farashin buhun wannan shi kuma naira dubu hamsin wancan shi kuma naira dubu goma sha biyar to karamin can fa shi kuma karami naira dubu goma da ɗari biyar to wannan kulikuli kamar gaini kana sai da kwano na irin wannan gaskiya gaini muna sai da buhu biyu dindi buhu daya duk yanayin kasuwa ne ko da awo kuke yi kuma su awo kuma kuma su ya kyarga haka kamar kwara kwara eh kamar kwara kwara to yanzu wannan kulikuli daga ina ake fitowa da shi eh to wannan shine randi ana fitowa da shi daga neja shi kuma wannan sanko ana fitowa daga yi daga nasarawa to wancan fa shigo shi kuma wancan daga Marigan kuma wancan daga Kebbi ya wuri kenan. To a cikin wannan kalar kuli-kuli wani ya fi daraja? To gaskiya wannan san randin ya fi daraja da wannan sankon kuma saboda ya fi tafiya a kasuwa. To an fi sayan su? Eh an fi sayan su sosai. Sunana Abdullahi Abubakar. Ka daɗe kana wannan sana'a ta barkono? Insha Allah na daɗe. Kamar wani lokaci ka ɗauka? Yanzu lokacin ɗauka insha Allah kanci na kai shekara sha biyar. Wannan siyasa da an kai kwana-kwanan nan eh, ba ta shahi kasuwancin ku ba? To wannan siyasa da an kai gaskiya ba ta shahi kasuwancin mu ba. Hmm. Haka mu dai abin da muka alhaji alhamdulillah wannan siyasa duna an yi lahiya an kare lahiya kasuwanci yana taya bakin gwargwaro da yanayin irin abubuwan da ka na zamani alhamdulillah to ya rashin kuɗi ga hannun jama'a rashin kuɗi a hannun jama'a gaskiya akwai yan matsaloli saboda ana cewa tarasfa babu kuma tarasfa ana yi gaskiya ba ta tahiya akwai matsalar network to yanzu wannan barkono kai kuɗi hannu kake saidawa koko a tura ma ne watan transfer barkonon gaskiya kuɗi hannu nake saida saboda tarasfa matsalar da akwai ko an yi ba ta tahiya yanzu idan mutum ya zo bai da kuɗi hannu transfer zai ma ba za ka saida mai farko barkono ba gaskiya yanzu mutum kwa zuwa ce transfer za a mene in ne ba ainihin kwastoma na na wanda na riga na san shi ko ba ta shiga ba zai dawo ba zan sai da mai ba saboda matsalar network dan bala budan ga dan bala eh, albasa albasa ga tun an tuba malam mana an dudduba muna gani to naga albasa kala kala ce wata ja wata fara menene bambanci eh to bambancin su kaga wannan yana sai shi 300 wannan yana sai shi 700 wannan yana sai shi 500 wancan 800 wanga 400 wancan 1000 hmm. wancan 1500 wancan 3000 haka wannan na kasa 200 wannan ne ɗari ɗari. Mm, to wani ya niki a cikin wannan kalolin albasa. eh ta gana ɗarin gashi da ɗarin ga ɗari hudu ana sayan shi ɗarin ga dubu ɗari takwas ana sayan sa bakin gwargwado. to da ja albasa da fara wacce ta hi daraja. gaskiya fara ta hi daraja nan garin mm. nan garin fara ta hi daraja nan kasuwan ta yi tafiya. kamar kana ciniki na nawa a yini na fara albasa. na fara albasa ana dubu saba'in tamanin haka sittin. to ja albasa fa. ja albasa wallahi to dubu ashirin ma talatin ma sai su baya. to me yasa fara ta hi daraja. yanayin ƙasar yarbawa ba su canja a shawar tattara masu bakan mai ba su sai ta irin haka ba sai dai irin legal tumatir hakan suna a saita amma ne wajen ibada ba za su sai ja albasa ba sai dai hora mutane da yawa suna kuka da rashin kuɗi ga hannun mutane suna cewa ba su samun ciniki sosai kai ana ka gefe na albasa ya ne gaskiya alhamdulillah ana an samu amma ni ma haka akwai masu sace su min talasfa ce ba za a ji talasfa ba saboda idan na je wajen sayan kaya kasuwa ina da kuɗi hannu kashi nake ba su wannan yana hana kasuwanci armashi rashin kuɗin hannun jama'a gaskiya yana hana tunda dai babu kuɗi a hannun mutane dole kasuwa ta yi abin nan to zabubukan da an ka kammala a Najeriya shi ma ya shafi kasuwancin ku na albasa gaskiya dan sha tulo mutane ba su da kuɗi a hannu shi yasa yanayin kuɗin da ba su in kuɗi mace kwaya sayan kayayyaki mai sayan kayan dubu ta sayan dubu dubu uku babu kuɗi gare ta mu 1000 lele so mu 500 mu 400 100 lele ke 400 Allah ya tabi. Allah wa mu mu 100 Ni sunana Alhaji Ibrahim na yade gumbin kure Mayama local government. Kirgin ne wannan? Wannan kirgin raƙumi ne kuma wani bai ana samun na shanu a ciki. To ana kirgin tunkiya ko awaki? A ba mu aiki da shi wannan. To wancan fushi ko? To wanga kwado ne wanda ake ci akwai wanda ba a ci amma wanga wanda ake ci ne warnoci ci. Bai kashe mutum. Bai tsalle na a wanga da hi da kihi nama ne tas din kihi gare. Kai kana cin kwado? Sosai kuwa ina ci iyali na na ci. To bari mu yi magana farashi nawa nawa ake sai da wannan kwado? dauri to dauri muna sai da wancan 200 wanga 300 na 500 akwai na 700 har 1500 muna daura kwado kuma kana ciniki wala insha Allah a takaice in yi naira dubu 90 tamanin wani bi kudin kwado a yini eh kwarai kuwa to shi kirgi fa kirgi to gaskiya shi kaso kurgi ba ta da ja kwarai yanzu ga gaskiya saboda canjin gada an ka samu na matsalar canji wato dama inda zan je kenan wannan rashin kuɗi ga jama'a ya shafi wannan kasuwa ta ku ta kirgi wa sosai kuwa ya shafe mu wallahi akwai matsala kasan yarba da kwama wata aminta su zuba amma ba ta da kuɗi eh, wannan kirgin raƙumi nawa kake sai da kowane kirgi daya daya to muna sai da shi ɗari shida ɗari ba yan inyamurai sun ka zo suna iya saye ne naira dubu don su san sanin daraja ta sosai in kirgin sa ne fa to in kirgin sa na gaskiya har dubu ɗaya ɗari biyar muna sai suwa mai kauri amma ga ta raƙumi ta bata iya cika kaurin nan ba sosai. Wato kirgin sa ya kirgin raƙumi tsada. Eh kwarai kuwa ya don ya kama jiki ya nauyi. To akwai buhu na kirgin rakumi akwai buhu buhuwa ne muke sayi to nawa kuka sai zuwa ku abinda muke sai suwa muna iya sai suwa buhu dubu arba'in hmm. dubu talatin da biyar amma kwanaki lokacin da akwai kuɗin ga dubu sittin dubu saba'in muke sai da buhu to ina kuke samun kirgin rakumi ana zo mana da shi daga chadi kuma wani bi kamarun ana shigo mana da shi nawa kake sai da buhun kirgin rakumi to yanzu ana sai suwa dubu arba'in saboda kasuwa ta yi kasa to nawa kuke so shi can wurin da kuke so shi ba mu wuce so shi dubu talatin da biyar talatin haka ne mu bi dubu biyar mu sai suwa haka ne babu kuɗi yanzu. A hali yanzu ƙarshen wannan shirin kasuwa a kai miki dole kenan ku tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. A nan ni Hassan Umar Tambuwal da ni shirya kuma ni gabatar ke cewa mu zama lafiya sai wani jikon. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Ni ne Reverend Haruna Labo daga nan Église Evangélique de la République du Niger sashen Zender Muna yi ma Ubangiji Allah godiya da wannan lokaci da kuma damar yi mako nasiha a kan haɗin kai na al'umma haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko'ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta ɗan adam Tun halittar duniya ubangiji allah ya yi yadda ɗan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka ɗauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga adamu da hawa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi eh, rayuwar yau da irin ƙalubalai waɗanda ɗan adam yake fuskanta a yi magana talauci a yi maganar uh, cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba ba za a iya a yi nasara a kai ba wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashe-tashen hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa ubangiji allah ya nuhi mutum da ya yi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da ubangiji allah ya halicce mu ta tushe daya ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shi ne yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake yi maka shi ba amma duk da haka ana buƙatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana buƙatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke haɗa kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ah, ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya na mutum ɗaya saboda abin da wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halicce shi hakanan kuma yake buƙatar 'yan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunar ka amma har ma wanda baya ƙaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zamna lafiya. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi kan bleaching ko shafa wasu mayuka don canza kalar fata da kuma irin illolin da ke tattare da hakan sai kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin ya kawo jiki. To a wannan mako Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin cututtukan da shafa shafe-shafe ko bleaching ke haddasawa likita gare ka da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama da akwai abin da muke kira da skin cancer ciyan daji na bangaren fata kenan mutum yakan samu wannan cuta kamar 'ya'yayan halitta a jikin bil'adama na bangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan 'ya'ya shine abin da yawanci turanci muke kira da ciyan daji wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu kuraje birjik da suke iya fitowa dan adam a cikin jikinsa musamman a fuska da akwai abin da muke kira da acne cosmetica waɗannan mafi yawancin kuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su to za ki ga cewa waɗannan kuraje za su yi taba-taba su bata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease wato cuta ce da takan iya taɓa hanta ta tsaya tak ba ta iya wani amfani a cikin jikin bil adama ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi sai ki ga cewa cikin mutum ya kumbura yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da suka sukan zo da cututtuka na irin koda kidney diseases ko abin da muke kira da chronic kidney diseases mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi to sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta ɗan adam ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yadda ya kamata baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata to sai ki ga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis wato wankin koda sai ki ga mutum fuskas ta kumbura sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintin mutum baya iya numfashi yadda ya kamata wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi to duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza za a iya samun wannan matsala waɗannan illoli ba tsaya a nan ba kaɗai sukan iya taɓa har zuciya saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura ta zo ba ta iya tura jini yadda ya kamata sannan mutum ya zo yana tafiya da kyar. yana numfashi da ƙyar musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu fulu wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikinsa a musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama to idan aka samu wannan matsala mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia wato ya zo ba shi da jini watatacce a cikin jikinsa waɗannan illoli ba tsaya nan ba har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa ko dai yaro a haife shi baya iya tsaye da kansa ko kuma yaro a haife shi ba baya iya magana ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba bai gani ba. To likita na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam? Ba wani abun mamaki ba ne dan an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, ai na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taba bangaren zuciya to ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farar ɗaya da akwai abin da muke kira da cardiac arrest mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita bangaren zuciya kawai ta ɗaya cak to da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taba ita zuciya sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardic infarction mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabu ta tabi ko kuma waɗansu abubuwa su faru sannan a samu tsayawar zuciya sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gaba gida. To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa a kai yaya za a kwatanta yawan masu bilicin musamman a Najeriya? Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata ƙididdiga a kwanakin baya wajejen shekara ta 2018 akan cewa kaso 77 na mata a Najeriya a wannan ƙasa mu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan ƙaramin abu bane ba ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bilicin sukan same su to nan gaba fa asibitittukan mu za za su cika da mata burjik waɗanda suke da ciyan koda waɗanda suke da ciyan hanta waɗanda suke da ciyan zuciya uwa uba kansar fata kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga su ba. To likita banda amfani da mayuka mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching a matsayinka na likita me za ka ce game da wannan? Waɗansu za su iya cewa a'a ai waɗannan magunguna ko ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa ki je ki dinga allura mana ai allura fara ɗaya kenan a'a wannan allurar tarwatsa taro kenan ai isa ta ma fi gagarumin illa mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba ai a jikin su ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta ai kaza kaza a'a ina farinta ya fi saurin yi ya fi game jiki ga baki daya suna ta faɗa irin waɗannan abubuwa to amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar mutum sai ya ruga a guje ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta daɗe mai jikinsa kamar ya kone ga baki ɗaya za ki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis daga jin waɗannan cututtuka da sunayensu duk da ke ba likita bace na san gaban ki zai faɗi masu sauraron mu gaban su zai yi dum saboda daga jin waɗannan sunaye ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske takan ƙona jikinsu ta ba su matukar wato illa ki ga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari bancin ta ƙone ta zo kuma ta yi kalar ƙonuwa a cikin jikinsa daɗin daɗawa ita ma dai wannan allurar ba ta bar kodar taka ba idan dai kana amfani da ita hancar taka za ta taɓa ta sannan wannan kansa ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar zuciyarka za ta iya taɓa ta sannan kuma yaron da da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura sannan tana dauke da juna biyu da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura. Wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bilicin don kare lafiyar su. Shawara ga 'yan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bilicin na farko dai su fara sanin mahimmanci ita wannan baka fata. Wannan baka fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikinmu na farko dai shine ko faduwa kai ko jin ciwo kai ko wani hatsari kai wannan fatar mu tana da kwari matuka kwarai da gaske ko da a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yadda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatarsa ta zo ta kwaile za ga cewa wanda yake da baka fata fatarsa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo amma idan mutum yana bleaching gaskiya akan samu matsala shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching. To likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin cikin kasa don kare lafiyar al'umma. Musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan ita wannan harka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afirka su ma su amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa. Idan aka yi haka za a rage samun waɗannan mayuka sannan kuma mutane mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba sannan waɗanda aka shigo da su ma 'yan kaɗan ɗin so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su to kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki a ƙarshe dai rigakafi ya fi magani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Khalid Sanusi Kani da ya ilimantar da mu. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jula Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.